أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بركة مدونة مريتين الحميس ashirin da biyu ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya. kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ce assalamu alaikum malam shin ana ganin lailatul qadari kamar yadda ake faɗa ko ku alamomi ne malam in alamomi ne a yi mana bayaninsu jazakallahu duk abin guda biyu da ka faɗa yana faruwa ana ganin lailatul qadari kuma ana ganin alamomi amma abin tambaya shine kai me ka ɗauka lailatul qadari wani abu ne ake gani shi dai lailatul qadari dare ne to shi kwa dare duk wanda ya rayu cikinsa ai ya gan shi musamman idan ka samu ikon farkawa a cikinsa musamman kaga lokacin da rana ta faɗi da zarar rana ta faɗi a dare ya shigo kaga kenan kaga daren to amma idan kana nufin waɗansu abubuwa na ban mamaki kamar yadda wasu suke faɗa a ce za a ga duk gidaje babu mutum zai kallo ka'aba wannan waɗansu abubuwa ne wanda malamai suka ce ba sharaɗi ba ne ba sai an gansu sannan lailatul ƙadar ya tabbata amma kuma bai gagar Allah bai nuna wa bawansa wani abu na ban mamaki a cikin daren amma dai ba sharaɗi ba ne dangane ku da alamomi ya tabbata cikin hadisai wanda zan karanta mana kaɗan daga cikinsu wanda annabi ya bayyana alamomin da suke nuna cewa daren shi shine daren lailatul qadari da farko dai mu sani cewa shi lailatul qadari ana samun sa ne a goman ƙarshe duk wanda ya ce ya ga lailatul qadr a goman farko ko a goman tsakiya to wannan kuskure ne ba haka bane baya yiwa a samu lailatul qadr a goman farko ko a goman tsakiya dole sai an shiga goman ƙarshe sannan ko a cikin goman ƙarshe na ramadan sai a mara darare na wuturi kamar daren ashirin da ɗaya shine ranar da aka kai azumi na ashirin daren da za a shiga a wayi gari a ɗauna ashirin da ɗaya wannan shine daren ashirin da ɗaya to ana sa ran ganin lailatul qadari a wannan dare da kuma daren ashirin da uku kamar yau da muke kai azumi na ashirin da biyu daren da za mu shiga in an sha ruwa shine daren ashirin da uku shi ma ana sa ran ganin lailatul qadari a cikinsa haka daren ashirin da biyar ranar da aka kai azumi na ashirin da hudu aka sha ruwa to wannan dare da za a wayi gari a ɗauna ashirin da biyar shi ma dare ne da ake kyauta zaton zai iya zuwa ya dace da daren lailatul qadari haka daren ashirin da bakwai ranar da aka kai azumi na ashirin da shida kenan da kuma daren ashirin da tara ranar da aka kai azumi na ashirin da takwas kenan waɗannan darare su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a nemi lailatul qadari a cikinsu kaga kenan banda daren 22 banda daren 24 banda daren 26 banda daren 28 amma darare koma bayan waɗannan na goman ƙarshe to waɗannan su ake sa ran dacewa da lailatul qadari a cikinsu hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa dangane da wannan abu da na faɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa faltamisuha fi tasi'a was-sabi'a wal-khamisa ku nemi da ganin daren lailatul qadari a daren 29 da 27 da kuma 25 a wata ruwaya fi sabi'a ko fi sab'i wa tis'i wal khamsi a daren 27 da daren 29 da kuma daren 25 a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lailatu ihda wa ishirin wa salatin wa ishirin wa khamsin wa ishirin wa saba'in wa ishirin wa tis'in wa ishirin sai ce fa in da'ufa au ajaz an talabiha fil witr al awakhir falyatlubha fi awtar as sab'il daren da daren 23 da daren 25 da daren 27 da daren 29 idan mutum ba zai iya raya waɗannan darare ba gaba ɗaya don ya dace da lailatul qadri annabi ya ce to ya neme ta a mara na kwanaki bakwai da suka rage ma'ana lokacin da aka kai azumi 23 to kwana bakwai da suka rage na azumi ya ƙare a waɗannan kwanaki ana sa ran dacewa da daren lailatul qadari malamai sun fi ƙarfafa zaton cewa lailatul qadari ya fi kasancewa a daren 27 amma dai magana mafi inganci shine daren lailatul qadari yana caccanjawa zai iya yiwa a wannan shekara lailatul qadari ta kasance daren 21 wata shekara kuma ya zama a daren 23 wata shekara ya zama a daren 27 wata shekara ya zama a daren tara. tsakanin dai waɗannan kwanaki daren lailatul qadar yana iya caccanjawa to sannan alamomi hadisi ya tabbata daga ubayyu dan ka'ab Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sabihatu lailatul qadri idan an wayi gari bayan daren lailatul qadar ya wuce ta tulu shamsu la shu'a alaha rana za ta hudo amma ba ta da zafi ba ta da haske mai kashe ido shi ake kira shu'a annabi ya ce ka annaha dasqun hatta tartafiya rana za ta fito haskenta kamar na tasa wanda baya kashe ido daga nan har sai ta daga sannan sai kuma ta bude da haske ma'ana dai in an yi daren lailatul qadri aka wayi gari to gari yana yin lumshi rana ba ta fitowa da karfi ba ta fitowa da haske wani hadisi imam muslim ya fitar da shi da imam ahmad da imam bagawi a cikin sharhi sunna a wani hadisin daga wasila ibn al-asqa Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lailatul qadari lailatun balija daren lailatul qadari dare ne madaidaicin yanayi la haddatun wala barida babu tsananin sanyi babu tsananin zafi ma'ana ko ana tsananin zafi a daren da za a yi lailatul qadari Allah yana janye zafin ko ana tsananin sanyi muku-muku a daren lailatul qadari Allah yana janye sanyin malamai suka ce hikimar haka dan Allah ya bawa kowa damar ya tashi yayi ibada domin wani inda tsananin sanyi ba zai iya ibada ba wani inda tsananin zafi ba zai iya ibada ba to da haka Allah yakan ɗauke tsananin sanyi ko tsananin zafi ya daidaita yanayi a daren da ake sa ran shine daren lailatul qadari to sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wala yurma fiha bi najm irin taurarin nan waɗanda suke wulgawa a sama wanda muke ce masa tauraruwa mai wutsiya wanda yake jifan shedanu to a daren lailatul qadar waɗannan taurarin ba sa gilmawa la yurma fiha binajam sannan ce wa min alamati yaumiha yana daga alamomin wunin lailatul qadr bayan daren ya shuɗe waye gari ta shamsu la shu'a alaha rana tana hudowa amma ba tare da haske ba wani hadisi yana cin sahihul jami hadisi mai lamba ta 5348 kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama a wani hadisin na Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lailatul qadri lailatun samha daren lailatul qadri dare ne sakakke mai sassauci mai sassaukan yanayi taliqatun wanda zaka ji iska tana kadawa la haratun wala barida babu tsananin sanyi babu tsananin zafi tusbihu shamsu sabihataha da'ifa hamra rana in gari ya waye za ta hudo ba ta da ƙarfi sannan kuma za ka ga kalarta ta yi ja sosai wannan hadisi shi ma yana cikin sahihul jami hadisi mai lamba ta dubu biyar da ɗari uku da hamsin da ɗaya kuma shi ma shek Muhammad Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne ingantacce waɗannan kaɗan ne daga cikin hadisan da suke bayani akan yanayin da ake gane daren Lailatul Qadari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da nassi mai tambaya ta gaba ya ce Allah ya ƙara malam basira amin ya ce ana iya ƙara wa mai azumi ruwa ko allura saboda rashin lafiyar da ke damun shi idan ya zama cewa allurar ba a madadin abinci ba ce ruwan shi ma ba a madadin abinci ba ne to malamai sun ce babu laifi musamman ita allurar in dai ta zama ba a madadin abinci ba ne to babu laifi kai tsaye za a iya wa mai azumi ita kuma bata karya masa azumi ba ko da yana jin ɗanɗananta a maƙogwaransa to amma ruwa ne malamai suka yi saɓani wasu na ganin cewa duk lokacin da kaga an sa mutum drip to a madadin abinci ne don ya samu energy na abinci idan mutum abincin jikinsa ya fita sosai kamar yana amai da gudawa energy din da yake da shi na jikinsa ya kasa sosai to shi shine ake sa masa drip ko mutum yana rashin lafiyar da baya iya cin abinci to sai a sa masa drip don yi covering a madadin abinci to kaga ko shi asali azumi na daga cikin ka'idojinsa rashin ci da rashin sha to in ko wani abu zai shiga a madadin abinci ya ba da ma'ana ta abinci malamai suna ganin wannan ya karya azumi da haka matsala ta drip ga mai azumi abin da ya fi inganci shine a bari sai ya sha ruwa ko kuma in ba zai iya azumin ba ya karya a tsora masa drip ɗinsa amma ita kuwa allura akwai wacce kai tsaye an sani cewa ba ta abinci ba ce to wannan in dai allura ta kasance ba a madadin abinci ba ce babu saɓani tsakanin malamai na cewa a iya yi mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam kwanaki ka ce gaisuwa da tsuguno ko durƙusawa ba sujjada ba ne saɓanin kamar yadda waɗansu suke cewa sujjada ne har ka ba da hujjoji na gamsu har ka ce innamal a'malu bin niyat washe gari kuma ka ce tsuguno ya saɓa wa shari'a to lallai malan na shiga ruɗani to me na ruɗanin a ciki tsuguno ba su jira ba ce sannan kuma shari'a a wajen gaisuwa ba ta ce a yi tsuguno ba me rudanin a cikin wannan me rudanin a cikin wannan tsuguno ba sujada ba ce kaulan wahidan ina nan akan haka saboda ita sujada tana da ka'idoji a hadisin bukhari da muslim annabi ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni in yi sujada ne akan ƙasusuwa guda bakwai sai ya nuna goshi da hanci ya nuna tafukan hannaye guda biyu kaga nan biyu nan biyu ba hudu ba kenan sannan gwiwoyi guda biyu shida sannan tafin kafafuwa manyan ƴan yatsu guda biyu in ka haɗa shi ne bakwai to in dai mutum bai kafa waɗannan a ƙasa ba ba a cewa ya yi mai sujada sannan ko ya kafa waɗannan ɗin a ƙasa sai in yayi da niyyar me sujadar domin innamal a'malu binniyat yanzu zaka iya wuni baka ci abinci ba baka sha ba baka yi jima'i ba shikenan sai mu ce kana azumi saboda me saboda baka yi niyyar azumi ba amma da za ka wuni baka ci ba baka sha ba daga hudowa alfijir har rana ta faɗi da niyyar azumi to shine kayi azumi amma in ba niyya ko baka ci abinci ba baka sha ba baka komai ba ba za a ce kai azumi ba kuma Allah ba zai baka ladan azumi ba saboda kai ma baka yi niyyarsa ba to haka da mutum zai kafa goshinsa da hancinsa da tafukan hannayensa da gwiwoyinsa da kafarsa a ƙasa amma ba da niyyar sujada ba sai ka ce yayi sujada saboda babu niyya babu intention innamal amalu bin niyyat to kaga kenan durƙuso wanda shi asali daman ba ma kafa gwiwa da goshi bane da kaza da kaza ba zai zama sujada ba saboda ita sujada ka'idar ta sai an yi ta akan gabbai guda bakwai ko kasusuwa guda bakwai haka annabi ya faɗa sannan kuma sai da niyya sai da niyya ɗaya kenan kaga kenan akwai bambanci tsakanin durƙuso da kuma me sujada a fili to yanzu mun ce durƙuso ba sujada ba ce ka gamsu da wannan ka fahimci wannan to sai mu dawo kan maganar durƙusan shi kaɗai shin in kuma za zaka gaida babba ya halatta ka durƙusa masa bai halatta ba to in kuma ka durƙusa fa za a ce kai sujada ba kai sujada ba saboda baka cika sharuɗan sujada ba kuma kai kanka baka yi niyyar sujada ba to dan me za a ce kai sujada sai dai a ce ka aikata wani abu wanda shari'a ba ta yadda a yi shi ba da matsayin gaisuwa amma ba za a ce ya zama sujada ba to yanzu a cikin wannan me rudani a ciki mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara wa malam ilimi da fahimta amin Allah ya kara mana baki daya malam tambaya na shine ni dai da awan sunna nake yi amma na sun nuna rashin yardar yardarsu akan haka ni kuma na kina bi hanyar su ta ɗariƙa har ya kai sun ce in dai ni ban bi su ba ba su yafe ba malam ya kamata na yi assalamu alaikum abin da ya kamata ka yi shine ka bi gaskiya ba ka bi son ran iyayenka ba mahaifin annabi ibrahim ma ya ce in bai bar abin da yake kai ba na addini ya bi nasa to zai ma kashe shi amma ibrahim ya bar addini ya bar ai mahaifinsa a'a to wannan shine daidai idan mahaifinka ya ce ka bar gaskiya ka bi ra'ayinsa ba za ka bi shi ba amma kuma duk da haka ba za ka yi fito na fito da shi ba ba za ka gaya masa bakar magana ba sai dai ka yi tararrashinsa irin yadda Ibrahim alaihi salam ya yi tararrashin mahaifinsa amma bai canja addininsa ba bai canja daga kan abin da yake na gaskiya ba yanzu mahaifinka ya ce da kaiwa ne sake ka ƙasa ka rinka takawa kaga wannan saba wa Allah ne ba za ka bi shi ba la da'ata li makhluqin bi masiyatillah ko mahaifinka ya ce sai ka je ka cire gemu ba za ka bi shi ba Allah da manzonsa suka ce a tsaye da gemu dan me shi kuma za ka biye masa in ka je lahira ka saba wa Allah hujjar cewa mahaifina ne yasa ni ba za ta kwace ka a wajen Allah ba ai Allah ya baka ka'ida wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma in iyayenka suka tursa ka cewa sai kai shirka kakka bi su sai dai wa sahibu ma fi dunya ma'rufan kai zaman lafiya da su a duniya ma'ana ka kyautata musu irin kyautatawa ta zaman duniya baya hana ka gaishe su baya hana kai musu dukkanin wanda ɗawainiya ta rayuwa amma dai ka bar addinin gaskiya ka bar su wannan baya yiwa sadu dan abi waqas lokacin da ya musulunta mahaifiyarsa ta ce ko ka fita daga musulunci ko zan daina ci zan daina sha zan daina shiga inuwa har sai na mutu dan in bar maka magana a rinka ce ma mahaifiyarka ta mutu da bakin cikin ka a rinka ma gori Sa'adu ya ce ranar farko na ce mata ni ba zan daina ba ranar farko bata ci ba bata sha ba bata shiga inuwa ba ta zauna a rana rana ta biyu ma haka rana ta uku ma haka ita bata janye ba ni ban janye ba har ta fara suma alamar za ta mutu yace sai na zo na same ta nace ya umma ya uwata kin san dai ina son ki ina kaunaki amma wallahi bari in gaya miki wannan addini da na shiga in kina da rai ɗari zai rinka fita ɗaya bayan ɗaya ina gani ba zan fade na ba har sai sun fita duka da ni ina ganin abin da ya fi miki ki haƙuri ki dawo ki ci abinci ki sha abin sha ki shiga inuwa ki. amma in dai kina tunanin wai dan kin mutu in daina wannan abin ne ba zan daina ba to sanadiyar wannan ne waɗancan ayoyi suka sauka wasainal insani biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma a wani wajen wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ma'ana Allah yana yabawa abin da Sa'adu yayi daidai ne kada ya bi iyayensa akan saba wa Allah kada ya bi iyayensa akan yin shirka ya bar addinin gaskiya a'a domin su kansu iyayen ai Allah ya ce a bi su su ma wajibin su ne su bi Allah idan suka ce ba za su bi Allah ba sai kai ka bi Allah su kuma ka rarrashe su har ku rabu lafiya amma ka sani idan ka bar bin Allah ka bi iyayenka a lahira iyayenka ba za su kwace ka a wajen Allah ba domin ya riga ya gaya maka ka'idojin da haka dai ya kai dan uwa ka tsaya akan tafarkin Allah da tafarkin manzan Allah ko da iyayenka ba sa so amma abin da muke cewa shine kada ka yi faɗa da iyayenka kada ka gaya musu bakar magana kada ka ƙi musu wani abin da shari'a ba ta hana a yi ba na biyayya amma ka tsaya akan addininka wannan shine daidai wannan shine daidai domin annabi ne ya ce alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata to kuma wani sai ya ce ka saki sunna ka bi shi duk wanda umarninsa ya ci karo da umarnin annabi ko iyaye ne ba abin domin haƙƙin Allah da ma'aiki ya fi haƙƙin iyaye a mutum shi yasa ma annabi ya ce ku ba zai zama mai imani ba har sai ya fi so na sama da yadda yake son iyayensa da ‘ya'yansa da kansa malamai suka ce me fifita san annabi da son akan san iyaye da son ‘ya'ya shine in umarnin iyaye ya ci karo da na annabi a kyala na iyaye abu na annabi wannan yake nuna an fi son annabin akan iyaye takarda ta ƙarshe mai takarda ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malin lafiya da nisan kwana Allah ya karɓa mana ibadunmu amin sai ce malam ina neman afuwa a wajenka ya kasance ina cikin masu zaginka saboda wani huɗubar juma'a da kai akan waƙan maimunatu ya ce ina cikin research a kanka saboda malamanmu sun ce mana duk malaman izala makiya iyalan gidan annabi ne kuma makiya waliyan Allah ne kawai sai na yi downloading ɗin wani muƙabala da kuka yi da ‘yan uwa a sahabul kafi bayan na gama saurara sai na gane cewa wallahi mu ‘yan kogo muna cikin bakar aƙidar shi'a na saurari wani muhadararka mai suna son annabi son annabi aƙida ko son annabi a cikin aƙida dai abin bai fito min fili ba sai ce wallahi malam a yanzu ina ɗaya daga cikin ƴan gani kashenin malam kamata ya ka zama ɗan gani kashenin addinin ka ba ɗan gani kashenin malam ba ɗan gani kashenin Allah ya ce annabi ya ce akan Allah ya ce annabi ya ce sai dai a kashe ka to wannan shine daidai mu wannan shine abin da aka koya mana kuma mu ma shi muke koyarwa ba wani malamin mu da ce ka zama ɗan gani sa bal mu abin da malaman mu suke cewa duk wanda ya zage su kada wanda ya rama musu duk wanda ya zage su ma ko sun sani ko ba sani ba sun yafe masa wannan shine da'awar malamanmu musamman kakanmu dattijan arziki Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kowa ya san shi da wannan magana yakan ce duk wanda ya tsaya kare masa zagi dan an zage shi ko faɗa shi bai yafe ba in an zage shi ba ruwanka kai tafiyarka shi ya yafe to haka nan malam Jafar Mahmud Adam Allah ji kansa da rama cikin maganganunsa na karshe-karshe a garin Maiduguri haka yake faɗa duk wanda ya zage shi shi ya yafe masa shi kuma duk wanda ya ɓata wa dan Allah shi ma a yafe masa to mu wannan akan haka muke ba ma cewa ka zama dan gani kashenin wani malami shi ma kansa malamin kamata ya zama dan gani kashenin Allah ya ce annabi ya ce da kai da shi kuma duk ku haɗu akan haka ba shi ya zama ɗan gani nin aya da hadisi kai kuma ka zama ɗan gani sa ba da aka dai wannan shine da'awa ta gaskiya wannan shine farkin Allah da ma'aiki wannan shine farkin annabawa baki ɗayansu da aka ni duk abin da ka faɗa dangane da ni na zagi na yafe ma ba kuma na neman ma in san ka domin kada in ganka zuciyata ta rike ka da wani abu da aka ni na yafe ma har ga Allah kuma wannan ba wani sabon abu bane ba ita gaskiya dama haka take da yawa waɗanda yau suke faɗa da ita gobe sai su zama su suke kuma faɗan kare ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah subhanahu wataala ya turo masa da mala'ikan da ke kula da duwatsu bayan mutanen ɗa'ifa sun jefe shi sun fasa masa kai har sun sumar da shi akan ya ba da umarni in yana so a ɗauko duwatsu a rarrotse kan mutanen Makka da tsa'ib sai annabi ya ce a a kyale ina fatan Allah ya fitar da waɗanda za su bauta wa Allah a tsakansu in su ma ba su yi ba to a samu a ‘ya'yansu wasu su yi to kuma wannan shine abin da yake faruwa da yawa wasu iyayen sun yi faɗa da sunna yau kuma ‘ya'yansu suna kare sunna ba tarihi ya maimaita kansa ba da yawa waɗansu yau jiya su suke faɗa da sunna yau kuma su suke kare sunna kaga tarihi ya maimaita kansa irin su Khalid ibn al-Walid irin su Abu Sufyan Sakhr bin Harb irin su Hindu matar Abu Sufyan tazo ta ce da Annabi ajiya ba gidan da na tsana irin gidanka ba gidan da nake so in ga sun shiga bala'i da halaka irin gidanka ajiya amma amma a yau kuma ya ma'aikin Allah ba gidan da nake so a duniya sama da gidanka ba gidan da nake so in gansu cikin farin ciki sama da gidanka to kaga wannan hikimar Allah ce shi yasa Allah madaukakin sarki yace asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim kiris ya rage waɗanda kuke gaba da su Allah ya mai da su su zama masoyanku domin Allah mai iko ne akan haka Allah mai gafara ne mai jin kai akwai wani dattijo a garin Kano a kofar Wambai inda nake karatun Riyadu Salihin wanda ake sawa a Sunna TV yake ba mu labari yace lokacin da Malam Abubakar Mahmud Gumi ya zo Kano zuwansa na farko kofar Wambai yana daga cikin waɗanda aka ɗauka haya su kashe malam yace kuma da suka yi atamcin Allah bai ba su sa'a ba tun daga wannan lokacin da aka neme shi ya gudu ya koma Kamaru shekara arba'in yana Kamaru amma yanzu magana ta canja yanzu yana daga cikin masu zama sahun gaba-gaba a wajen karatun Riyadu Salihu kaga wata hikimar Allah kuma daman haka ne duk garin da aka yi fada akan kafuwar sunna in ka duba waɗanda suka ce ba za a yi sunna ba ba su ɗan lokaci ƙanƙanin lokaci ko su dawo a yi da su ko ‘ya'yansu su dawo a yi da su to kaga wannan ci gaba ne kuma haka tarihi yake maimaita kansa haka da awar annabawa ta fara mutanen makka ba su suka kori annabi ba su suraka ibn malik ba su suka bi bayan annabi ba akan cewa za su je su saro kansa a basu raƙumi ɗari ɗari amma daga baya suka zama su suke ba da ransu kuma dan su kare shi da haka a tarihu yu'idu nafsahu tarihi yana maimaita kansa Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da nuna mana gaskiya kuma ya ba mu ikon binta ubangiji ya ci gaba da yin riko da hannunmu zuwa ga shari'a zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi a darasin mu na jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 21 cikin wannan sura mai albarka suratu muhammad yau za mu tashi farkon aya ta 22 me Allah ya fa hal فهل إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك Allah ya ce fa hal asaitum lallai ku ya kusanta gare ku ku mala yace bi fathi sini kalmar asaitum an karanta ta da yiwa sinin fataha wa quri'a bi kasriha a wata qira'ar ta nafi'u ana karantawa fa hal asitum a duk inda ta zo a cikin alqur'ani an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yace alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qala lahum nabiyuhum inna allaha إذ قال لهم نبيهم إن الله إذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم كو أسيتم دي أنكرنتا فهكذا ما فهل أسيتم كو فهل أسيتم بكسر السين أو بفتحها in an yi kasarar ko an yi fatahar duk ma'anar ba ta canjawa abin nufi shin ba kwa tsoron a nan kusa-kusa malai ce wa fi iltifatun cikin wannan zance akwai abin da ake kira da iltifati wanda usulubi ne balagi salo ne irin na balaga a wajen magana ana cikin magana da mutum kai tsaye sai a sauya salon magana sai ta koma kamar ana yi da wanda baya na ko ana yi da wanda baya nan sai a canja salon magana ta dawo kamar ana yi da wanda gashi gaba wanda irinsa Allah ya kwatanta shi a cikin suratul fatiha kaga wanda yake karatun fatiha yana cewa alhamdulillah kamar yana magana akan ubangiji ubangijin baya nan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin sannan sai dawo iyyaka Abudu ya dawo sigar khitab ma'ana yanzu kuma kamar gashi ga Allah suna magana gaba da gaba da ku yana maganar kamar yana bada labari ne alhalin ubangiji subhanahu wata'ala baya na. an gane ko to da haka wannan shi ake kira da iltifati caccanja salon abokin zance daga alhudur ila alghaiba daga alkhitab ila alghaiba da haka anan mala yace akwai iltifati domin da kamar Allah yana magana ne akan muminai alhalin ba sa nan yanzu kuma ya dawo yana magana kamar gashi ga su gaba da gaba domin a ayar da ta gabata a baya wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila sura kaga wannan gaiba ce amma kuma fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wannan kuma khitab ne ma'ana kamar ana magana gaba da gaba to wannan shi ake kira da iltifat mala yake ila khitab an canja salon magana daga bayan fage zuwa ga gaba da gaba da aka a dunkule kalmar fahal a saitun malamai sukan fassara ta la'allakum lallai ku in tawallaitum in kuka juya wa juna baya ai a arattum anil imani kuka kangare wa imani kuka ƙi yin duk abin da aka umarce ku da ku yi shi to ku sani an tufsidu fil ardi za ku yi barna a ban ƙasa domin abin da ke hana mutane barna a ban ƙasa shine imani matukar mutane suka cire rigar imani suka watsar da ita to abin da za su dawo yi shine barna a ban a madadin gyara a madadin daidai a madadin yan uwantaka sai su koma gaba da barna da hasada da kiyayya da haka Allah ya ce ku sani lallai ku in dai kuka juya wa imani baya an tufsidu fil ardi za ku yi barna a ban wato wa tuqatti'u arhamakum kuma za ku yanyance zumuncin da ke tsakaninku mala yace ai ta'udu ila amril jahiliyyati min al-baghi wal qital karshe za ku koma kamar yadda kuke a lokacin jahiliya ta fuskar kiyayyar juna da kuma yakar juna to idan ku mutane suka zama haka a madadin su so junan su suka koma kin junan su a madadin su tsare jinin junan su suka koma zubar da jinin junan su a madadin su rinka taimakawa junan su suka koma suna zaluntar junan su menene sakamakon su a wajen Allah sai Allah ya ce ulaika masu irin wannan sifa ay al-mufsiduna mabarnata a ban ƙasa allazina la'anahum Allah sune waɗanda Allah ya tsine musu fa asammahum ya kurumtar da kunnuwansu an istima'il haqqi gabaran sauraron gaskiya wa a'ama absarahum kuma ya makantar da idan dinan su an tariqil huda gabaran tafarkin daidai da ka ya ƴan uwa mu yi kokari mu riko da imani yin riko da imani shi ke sa mu zama akan daidai shi ke sa mu zama masu yin daidai shi ke sa mu zama masu fahimtar daidai da aikata daidai shi ke haɗa zumunci tsakaninmu da juna amma sauka daga ka'idar da Allah ya ɗora mu akanta ta imani to tana sa mu ki junanmu tana sa mu yi gaba da junanmu tana sa mu yaɗa ɓarna a ban ƙasa wanda kuma hakan zai jawo Allah subhanahu wataala ya tsine mana wal iyazu billah ya makantar da jinmu kuma ya makantar da ganinmu sai Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran

yace bal wa kad amara Allahu ta'ala bil islahi fil ardi kai bari ma dai Allah madaukakin sarki yayi umarni ne da ai gyara a ban kasa wasilatul arhami ko wasilatul arhami kuma Allah yayi umarni da asarar da zumunci wa huwa al ihsanu ila al aqaribi shine kyautatawa dangi makusanta bil maqali wajen magana wal af'ali da kuma ayyuka wa bazlil amwali da kuma yalwata musu ta fuskar dukiya ibnu kasir yace wa kad waradatil ahadithu sihahu wal hisanu hakika hadisai ingantattu da kuma masu daraja ta biyu shine darajar Hassan sun zo bizalika da hakan an rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min turqin adidatin wujuhin kafira. ta hanyoyi masu yawa da fuskoki masu yawa yace rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace khalaqa Allah ta'ala al Allah maɗaukacin sarki ya halicci dukkan halitta falamma faraga min bayan da ya gama yin halitta qamatir rahimu sai zumunci ya tashi a sifa shi ma ta halitta an gane ko fa akhazat bi hiqbir rahmani sai zumunci ya makalkale gyautan ubangiji idan aka ce alhiqu ana nufin zani ko gyauto ko mayafi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya jingina wa Allah alhiqu gyauto zani ko mayafi da haka sai mu tabbatar wa Allah kamar yadda annabin sa ya tabbatar masa ba tare da kamantawa ba ni imani da shi kamar yadda ya zo daga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai zumunci ya tashi ya rike gyautan ubangiji subhanahu wataala fa qala sai ubangiji ya ce da zumunci ma me ya faru me kake so me kike bukata faqalat sai zumunci ta ce hadha maqamul a'izu bika min alqati'a wannan matsayi ne na mai neman tsari da kai daga a yanke shi ma'ana zumunci shi yawa Allah magiya akan cewa kada a yanke shi ubangiji ya hana bayi su yanke shi faqala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki shin ke zumunci kin yadda duk wanda ya sadar da ke da alheri in sadar da shi duk wanda ya yanke ki in yanke masa alheri qalat sai zumunci tace bala na yadda ya ubangiji daka duk wanda yake so alherin sa ya sadu to ya rinka sada zumuncin sa duk wanda yake so alheri ya yanke masa to ya yanke zumuncin sa duk wanda yake so rayuwarsa ta yi albarka ya rinka sada zumuncin sa duk kuma wanda yake so albarkar rayuwarsa ta yi karanci to ya yanke zumuncin sa kai hasali ma a wani hadisi manzo Allah yace duk wanda yake so a ƙara masa ajali rayuwarsa ta yi tsawo a ƙara masa arziki albarkar dukiyarsa ta yawa to ya rinka sada zumunci kuma mun sha faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba shi sada zumunci ya danganta kada mu ɗauki zumunci kamar yadda mata suka ɗauka zumuncin mata a ƙafa yake yawo su sun ɗauka shine zumunci kawai ki tashi ki shiga can gidan ki shiga can gidan ki shiga can gidan shine kina da zumunci wannan ba haka bane ba akwai lokacin da zumunci yawo ake bukata ma'ana tafiyar kafa ko kuma ka je waje shine zumunci akwai lokacin da ba zuwanka ake bukata ba aikenka ake bukata yanzu ka san ƴan uwanka suna cikin yunwa suna cikin fatara suna zaune tun a ƙauye a cikin tsumma kai kuma kana birni Allah ya maka wadata a madadin ka kwashi jiki ka je tura musu da tufafi tura musu da kuɗin da za su sai abinci ko ka je ko baka je ba kayi zumunci akwai mutanen da hidindiminsu na rayuwa ba zai bar su daman su rinka yawace yawace ba kila wani ma'aikaci ne a federal Ila wani ma'aikaci ne a state government kila wani ma'aikaci ne ko wani dan kasuwa ne wanda bai da cikakken lokaci to irin waɗannan ba ka cewa dole zumunci sai su taka da kafa amma su san ƴan uwansu su rinka yi musu saƙo lokaci bayan lokaci na dadda da zumunci na alheri to wannan shi ake so akwai kuma wanda shi kuma dan binni ne ko basarake ne ko hamshakin mai kuɗi ne zumuncinsa wannan ba shine ka ɗau wani abin duniya ka kai masa ba domin shi yana da shi zumuncinsa shine je ka ka gaishe shi domin shi babba yana son gaisuwa in ana gaishe shi ya san an damu da shi text ne za ka yi masa a waya kiransa za ka yi a'a zuwa za ka yi lokaci bayan lokaci ka gaishe shi to zai ce wane yana da zumunci kuma wannan shine zumunci akwai kuma zumuncin da ake da buƙatar ka je kuma ka kai da hannunka to kaga wannan shine abin da ake ma'ana nufi da ma'anar zumunci amma kada mu takure ma'anar zumunci a yawon kafa yanzu wani ƴan uwansa suna ƙauye suna cikin talauci in lokacin sallah zai yi zai wanke sabuwar riga ya wanke sabuwar mota ya tafi ya je ya kwana biyu a ƙauye duk ƴan ƙauye su gan shi ya kashe musu zuciya bai ba su ko sisi ba kuma ya nado mota sai ya kawo me amfanin zuwanka wanda kai zaman ka ka tura musu da kuɗi kuɗin da zaka kashe na motar da mai wanda ka kai musu shi da haka ya kamata mu zama muna da farfadan fahimta dangane da ma'anar zumunci idan ƴan uwanka suna cikin talauci zumunci taimaka musu da abin hannunka in kana da shi idan kuma suna cikin wadata to zumunci shine in suna wani biki wani abin farin ciki je kaka taya su ayi da kai in wani bakin ciki ya dame su wani abin jaje ya taso je kaka jajanta musu wannan duk yana cikin ma'anar zumunci da haka dai wannan shine zumunci amma ba yauce yawace irin yadda mata suke yi ba mata abin ne in suna so su samo kayan ƙauye sai su nika kafa kawai sai su tafi su ce sun zo zumunci to su ƴan ƙauye wannan sai ya kawo hatsi wannan ya kawo tsuntsiya wannan ta kawo daddawa wannan ta kawo zakara ko kaza sai kaga ƴan binni ta dawo da kaya him ita kuma bata kai komai ba kuma wannan shine zumuncin duk lokacin da ta ji ta yi kuma kaka ta yi sai ta tafi ƙauye ta je ta tarkato daddawan miya ne Eh, eh, barkono ne citta ce kaza da kaza duk sai ta tarkwato ba laifi ba ne wannan amma ina ma ke ma da zaki je kin kai musu wani abu to haka nan akwai wani nau'i na zumunci wanda su kuma yan kauye suke yi idan ɗan kauye ya ga yayi brok yana da wani ɗan uwa abin ni kawai sai ya sabo riga ya taho kila ya riko ɗan zakaran sa ƙwaya da ya zo ya gaishe kai kawo ma zakara kwana biyu kwana uku ya ce to ranka ya dade zan koma eh zumunci ne na kauyawa tunda ka ci zakaran sa kai ma ya ka bashi wani abu kuma malamai suka ce idan ya kawo ma zakaran ko ya kawo ma tsuntsiya ko ya kawo daddawan miya ko kubewa ɗanya ko bushashiya da zai tafi ya sallama ba a bashi ko sisi bai ce to zakaran na a fito min da kana mai da shi <laughs> suka ce in yi haka bai yi laifi ba domin suka ce wannan shine abin da Allah yake nufi cikin ayat suratul muddassir wala tamnun tastakthir abdullahi dan zai ce yana daga cikin zumuncin mutane a da idan mutum yana da bukata a wajen wani dan uwansa a madadin ya zo ya mika masa hannu kawai ya masa bara ya masa maula in dan kauye ne sai ya taho shi sai ya zo da kayan karkara dan shi ma in ya tashi tafiya a dan bashi wani abu ya kawo ma zakara daya ko zakara biyu ko ya kawo ma tattabara ko ya kawo ma tsuntsiya ko daddawa in zai tafi ya ce to zan koma gida sai ce to wani kai ma ga dan wannan agai da mutanen gida wannan daidai ne ba laifi bane ba to amma manzon Allah ne girmansa da matsayinsa ya hana ya wuce haka sai Allah yake kai ka daina haka kuma kai kai kar kai haka kar ka ba mutane karamar kyauta da nufin su baka babbar kyauta amma wanda ba annaba ba duk wanda ya wannan ba laifi bane ba ƙwaryar da ta je ta dawo ko ba haka ba ka ba da naira goma da nufin kai ma a baka naira ashirin to a nan da yawa mu a kasar hausa ko a arewacin najeriya muna da wani abu da ake cewa da shi tukuici wanda shi tukuici ya saba wa wannan ka'ida ta addini shi tukuici idan ka aiki mutum ne da wata kyauta ya kai wasu sai a bashi me sai a bashi tukuici to shi kuma asalin tukuici a musulunci idan ka ɗauki abu ka bayar in aka yi kyauta to kyautar taka ce ta wanda kai kyautar farko shine asalin tukuici ba ta dan aike bace ba yaushe dan aike me yayi ai bai ba abin da yayi kila da zai tafi ma ka bashi kuɗin mota kuma a sake bashi wani abu ya sake dannewa da haka malamai suka ce asali tukuici shine mai karamin karfi yayi mai babban karfi kyauta da nufin shi kuma ya ninka mai wannan ya halatta a musulunci domin wannan ya fi bara ya fi maula da aka ɗauke wannan ne sai muke maye sa da bara da maula mutum kawai sai ya zo maka rana tsaka ya ce ka bashi abu kaza babu notice ba komai to amma da yayi dabara shi ma da zai zo ya dan zo maka koda da biredi ne na ɗari biyu ko ba haka ba yace ce gashi a ba yara to kai kuma in zai tafi sai ka kawo ɗari biyar ka bashi ka to kai kuma gashi a shiga mota To wannan yayi kyau duk lokacin da ka ga mai karamin karfi ya maka irin wannan to ka sani shi ma yana neman wani abu ne da ka irin wannan a musulunci ba laifi ba ne ba to da ka dai zumunci abu ne mai matukar kyau ubangiji ya yi wa zumunci alkawari cewa duk wanda ya sadar da shi shi ma zai sadar da shi da alkhairi duk kuma wanda ya yanke zumunci Allah sai ya yanke masa albarka sai ya yanke masa alkhairin rayuwa qala fa zalika laki Allah ya ce da zumunci wannan abin da kika roƙa na amince miki nayi miki shi a wani hadisi da Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito daga Abi Bakara Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min zambin ahara ayu ajjila Allah ta'ala uqubatahu fi dunya مع ما يدخل لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم باب ونزنب دا يتنشنت ألا يكام متندشيتن أدونيا كافم ما يجي لاهرة sama da abu guda biyu zalunci da yanke zumunci in dai ka zalunci mutane kuma suka yi Allah ya isa ko ba sai yi Allah ya isa ba wallahi tun daga duniya sai Allah ya fara rama musu kan kuma aje lahira to haka nan in dai kana da dangi a madadin ka sada zumuncin su ka yanke zumuncin su to tun daga duniya sai ka fara ganin beke da azaba da mummunan sakamako na yanke zumunci kafin ma a je lahira shi yasa malamai suka ce wanda ya fi kowa haƙƙin ka sada zumuncin su a duniya su ne iyaye matukar kana so ka ga albarkar rayuwa to ka kula da iyayenka matukar ko za ka wulakanta iyayenka a duniya to ba inda za ka je Allah baya ƙyale zunubin Taɓa iyaye da yanke zumuncin su sai an je lahira tun daga duniya yake fara nuna wa mai yin haka da haka ya uwa mu kiyaye wannan akwai hadisai masu tarin yawa da suke magana akan sada zumunci amma bari mu takaita akan waɗannan da haka dai mu sani cewa zumunci abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci Allah subhanahu wataala yana son sadar da shi da haka mu yi kokari mu sada zumuncin mu Allah madaukakin sarki ce a afala tadabbaruna alqur'ana shin yanzu mutane ba za su yi tuntuntuni ba game da alkur'ani ba za su yi duba ba su yi nazari nazari na tsanaki dan fahimta fa ya'rifuna al-haqqa minhu dan su ke gane gaskiyar da ke cikin alkur'ani am ala qulubin aqfaluha kai bari dai lallai zukatansu a kulle suke shi yasa ba sa fahimtar qur'ani in ba haka ba duk wani abu da za a gaya maka dangane da alkhairi akwai shi a cikin alkur'ani duk wani abu da za a gaya maka na sharri dan ka guje shi qur'ani yayi magana a kansa amma da yawa mutane ba sa fahimta da yawa mutane ba su sani ba saboda me saboda ba sa karanta qur'ani karatu dan fahimta da yawan wasu mutane sun mai da qur'ani ya zama littafin kwana kwana fire service approach in ka ga yana alaka da alqur'ani bai samu biyan bukata ne. kila ma'aikaci ne yana so a yi promotion ɗinsa a office to yanzu zai zo ya ta karatun qur'ani ko ya sa a yi masa sauka kila ɗan kasuwa ne kasuwa ta rike kwana biyu ba ciniki sai yazo ya karanta qur'ani ko ya sa a karanta mai kila ya je yayo oda yana tsoron kwastam su rike sai ya zo ya ta karatun alqur'ani kila yayi faɗa da wani sai ya zo ya ta karatun qur'ani to kaga qur'ani ba dan haka aka saukar da shi ba qur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi dan mu karanta mu fahimta mu san daidai mu aikata mu san abin da yake ba daidai ba kuma mu nisance shi shi yasa Allah madaukakin sarki ce, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab littafi ne muka saukar da shi a zuwa gare ka mai albarka dan mutane su yi tunani su yi research su yi bincike da duba na tsanaki dangane da ayoyinsa kuma dan masu hankali su yi su ɗauki wa'azi dangane da shi a wata ayar Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghairi llahi afala ya yatadabbaruna alquran yanzu ba za su yi tunani su dubi alqurani ba duba na tsanaki walau kana min indi ghairillah da a ce qur'ani daga wajen wani Allah yake wajadu fi ikhtilafan kaseera da a cikin sa an samu tukka da warwara mai yawa a wani waje a ce ayi a wani waje a ce kar ayi a wani waje a ce haka ne a wani waje a ce ba haka bane to amma da ke qur'ani na Allah ne babu wannan a cikin sa ko guda daya in ku kaga ka fahimci Qur'ani wata aya ta ce ayi wata aya ta ce kar ayi to matsalar ba daga Qur'anin bane daga kwakwalwarka ne kai ne baka da fahimta amma Qur'ani duk cikin sa babu inda aka ce ayi wani waje kuma aka ce kar ayi ma'ana aka tufka aka warware ba inda za a ce abu kaza halal ne a wani waje kuma a ce wannan dai abin kuma haram ne babu a Qur'ani ba inda a Qur'ani za a ce ga wani labari gaskiya ne a wani waje kuma a ƙaryata wanda al'adar littafi in yayi girma to sai ka samu akwai tufka da warwara a cikinsa saboda me saboda wanda ya yi shi mai karancin tunani ne mai karancin hangen nesa ne mai karancin ilimi ne domin ɗan adam kowaye shi to tunaninsa gajere ne hangen nesansa gajere ne iliminsa takaitacce ne in dai ya tsawaita magana to sai ka ga a wani waje ya warware abin da ya faɗa a wani waje ya karyata kansa da kansa to qur'ani ko babu haka wanda wannan yana daga cikin hujjojin da suke tabbatar da cewa qur'ani daga Allah ne masanin jiya masanin yau masanin gobe shi yasa cikin maganar sa babu tufka da warwara ina fata an fahimci wannan yanzu mu kalli tsare-tsare na dokokin ƙasa da ake gudanarwa constitution kullun a cikin amendment ake a cikin canja masa tsari yau mutane za su yi doka shekara ɗaya biyu su da kansu za su gane dokan nan da muka yi shekarun baya fa bata dace ba a canja amma qur'ani da Allah ya saukar da shi shekara dubu ɗaya da ɗaruruwan shekaru har yau qur'ani ba a canja wata aya ba kuma idan ana karanta qur'ani ga yan birni sai ka ji ya dace da rayuwar birni kamar ma dan yan birni aka yi shi in ana karanta wa yan ƙauye qur'ani sai ka ɗauka qur'ani na yan ƙauye ne domin ya dace da rayuwar ƙauyawa in ana karanta wa qur'ani masu kuɗi sai ka ɗauka qur'ani na masu kuɗi ne in ana karantawa talakawa sai ka ɗauka na talakawa ne in ana karantawa sarakuna sai ka ɗauka na sarakuna ne ya dace da kowa ya dace da kowane zamani wannan dai qur'ani shi muka karanta shekarar baya gashi shi muke karantawa yau ba wani abu da ya sauya a baya mun ji daɗin sa a yanzu ma mun ji daɗin sa a baya ya dace a yanzu ma ya dace in ka zo Afirka kana karantawa in Afirka sai ka ɗauka dan su kaɗai aka yi dan rayuwar Afirka ce haka ne in ka je Turai haka ne in ka je Aishiya zaka qur'ani ya dace da kowane lokaci da kowane zamani da kowaɗanne irin mutane saboda me saboda wanda ya saukar da qur'anin shi ya halicci duniya shi ya halicci mutane shi ya san matsalolinsu daka ya warkar musu da matsalolinsu a cikin littafinsa babban misali da mutane akan yi dan a fahimta kamar mota ce da bature ya yi ta da bature ya yi mota ya yi tankin ruwa ya yi tankin mai ya yi tankin bakin mai ya yi wajen man birki ko ba haka ba yanzu da za ka zo ka ce to wannan ka'ida da bature ya sa ta ruwa a sa shi a waje kaza lagireto mai fetur a sa shi a tanki bakin mai a sa shi a inji ka ce bari mu canja mu yau ruwa a tanki za mu sa fetur kuma a lagireto za mu sa mota za ta tafi to haka dan adam in ya ce zai bijire wa qur'ani wallahi rayuwarsa ba za ta yi ba saboda wanda ya yi shi ne ya yi qur'ani qur'ani kamar manuwal ne na dan adam kamar yadda duk wani bature da ya inji sai da ya masa manuwal yadda za a bi a aiki da shi matukar aka ce za a sauka daga wannan ka'ida ta manual din bature akan injinan da ya kera to injin ba zai yi ba to haka matukar dan adam a duk inda yake in yace zai sauka daga ka'idar qur'ani to rayuwarsa ba za ta yi masa daidai ba ba za ta yi masa daɗi ba da haka Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha a wata ayar Allah ya ce afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin shi yanzu ba za su lura da wannan magana ba da muke gaya musu wanda ita ce alqur'ani dan a wani wajaje Allah yakan ce da qur'ani alqaul alqaul innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl daka alqaul ana nufin alqur'ani sai Allah ya ce mu تبين له بهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم نعم ذلك ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم innal ladhina irtaddu ala adbarihim lalle waɗanda suka juya da baya da baya bisa ga digadigan su ma'ana suka yi ridda suka bar addini domin wannan shine al-irtidadu asalin al-irtidad shine juyawa ka koma daga inda ka fito da baya da baya an gane ko a kissar tafiyar annabi Musa da annabi Khidir Allah ya ce fartadda ala atharihima qasasa al-irtidadu shine juyawa da baya da baya ta inda ka taho ka koma ta nan to mutanen da suka biyo hanya suka shigo musulunci ma'ana ka'idoji da sharuɗan da aka faɗa musu na shigan musulunci suka cika daga baya kuma sai suka bi suka warware waɗannan ka'idojin sai suka fita daga musuluncin me hukuncin su ubangiji madaukakin sarki ya ce min ba'di ma ta bayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su waɗannan ash-shaytanu sawwallahum shaytan ne ya kawata musu haka shi ya ziga su shi ya rude su shi ya nuna musu cewa wannan addinin da suka shiga su fita malai ce ai zayyana lahum iqtirafal kaba'ir shaytan shi ya kawata musu aikata manya-manyan laifuffuka wanda suke gadar da ridda suke fitar da mutum daga addini wa amlalahum kuma shaytan ne ya rinka cika su da buri ya nemi su alkawari mai tsawo wanda babu cikawa labazin amla bi ma'ana amadda ya tsawaita lahum a gare su an gane ko kamar yadda Allah ya ce wa umli lahum inna kaidi matin an gane ko daka al-imla'u shine ka tsahirta wa mutum ka tsawaita masa lokaci ka jinkirta masa ba tare da ka kama shi da laifi ba in yayi laifin da ya cancanta a kama shi a kusa kusa to daka shedan amla lahum ay amadda lahum ya tsawaita musu lokaci ya kuma cika su da buri mai tsawo wanda kuma a ƙarshe ba zai cika musu wannan alƙawarruka da dogon buri da ya ruɗe su da shi ba malai ce ai madda lahum fil amali shedan ya tsawaita musu ya dada musu fil amali cikin dogayen burace burace wal amani da alƙawarce alƙawarce bi fatihi awwalihi kalmar amla da yi wa farko fataha shine alhamza din ce wallahu haka hakanan kuma lam ita ma ane mata fataha alhamza farko fataha mimun da ta biyo bayan taskun lamun kuma da take tsakiya ita ma fataha kaga shine amla an gane ko wa a an karanta kuma bi dammi awwalihi da yiwa alhamza farko din damma wa kasri thalithihi lamun din kuma ai mata kasra shine umli an gane ko ash-shaytanu sawwala lahum wa umli lahum ma'ana Allah subhanahu wataala ce shedan ya zuga su ni kuma ina dakon su ina tsahirta musu har lokacin da zan kama su wa umli lahum din kenan dai inna kaydi matin da haka an karanta da umli lahum an karanta da amlalahum sai dai in ya zama amlalahum to fa'ilinsa sai ya zama ash-shaytanu kamar fi'ilin sawwala lahum wa amlalahum an gane ko ai ash-shaytanu kenan amma idan ya zama wa umli lahum to sai ya zama fi'ilun wa fa'il ne ko to da haka Allah subhanahu wataala ya ce ash-shaytanu sawwala lahum wa amlalahu mala ya ce wa fatil an karanta kuma wa umliya lahum ma'ana da yi wa ya'un din karshe ita kuma fata mabniyin lil maf'ul wa na'ibul fa'il al jar wal a matsayin fi'ili ma lam yusamma fa'iluhu sai zama fa'il din nasa shine al jar wal majrur ay an gane ko wa umliya kuma an tsahirta lahum a gare su kaga ba a faɗi wanda ya tsahirta din ba sai zama fa'ili din anan shine zai zama na'ibul fa'il ma'ana maf'ulin bihi kai shi zai zama na'ibul fa'il ya nuba anil fa'ili ai wa amhalal wa amhalahum Allah ta'ala abin nufi Allah madaukakin sarki ya tsahirta musu yayi musu jinkiri dan ya kama su a ƙarshen al'amari walam yu'ajiluhum bil uqubati bai gaggauta kama su da uquba ba to da wannan ayar tana zargi ne akan ridda mutum ya shiga addinin musulunci sannan kuma ya ridda an gane ko kamar yadda Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fa yamudu huwa kafirun fa ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah har izuwa ƙarshe to waɗansu malamai sun ce waɗanda ake nufi da wannan ayar munafukai ake nufi munafukan da suka aikata munafurcin da ya fitar da su daga musulunci domin su ma hukuncin su hukunci ne na waɗanda suka yi ridda zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim hum la yafqahun sun yi imani sannan daga baya suka kafirta sai kuma Allah ya rufe su da haka ya zama ba su da fahimta a wata ayar Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن lahu ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ubangiji ya ce zalika ai idlaluhum abin nufi batan nasu ya kasance ne bi annahum saboda su qalu lil ladina karihu ma nazalallah suna cewa waɗanda suka kyamaci abin da Allah ya saukar ma'ana sun haɗa kai da waɗanda ba sa son wahayin Allah to su waye waɗanda ba sa son wahayin Allah sun kyamaci abin da Allah ya saukar mala yace ai yahudi bani kuraiza? sun faɗa ga Yahudawan Banu Quraiza ma'ana munafikan Madina sun je sun haɗa kai da Yahudawa na Banu Quraiza da na Banu Nadir karihina li nuzulil Qur'ani waɗanda waɗannan Yahudawan dukkan su ba sa son sauka alqur'ani da aka munafikai suka je suka haɗa kai da su suka yi mitin a ɓoye da su suka ce duk abin da kuke a kai mu ma a kansa muke amma mu za mu rinka nuna a fili kamar ba ma tare da ku shine Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون idan suka gamu da muminai sai su ce mu ma mun yi imani amma idan suka keɓance zuwa ga abokan hulɗarsu na kafirai sai su ce inna ma akum muna nan fa tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un wa'ancan izgili muke musu amma ba tare da su muke ba a wata yar Allah ya ce alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitab كفروا لئن أخرجتم لنخرجن معكم أبدا wannan ayar dai ta nuna mana irin yadda aka samu haɗin kai da haɗin baki tsakanin munafukai da ahlul kitab allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahlil kitab to da haka zalika abinda yasa munafukai suka zama batattu suka zama sun yi ridda bi annahum saboda su qalu sun faɗa lillazina karihu ma nazzalallah ga waɗanda suka kyamaci abin da Allah ya saukar su ne Yahudawa mala yace ai eh, karihina linuzulil qur'ani ala rasulillah waɗanda ba sa son qur'ani ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ilmihim tare da sanin su bi annahu da cewa shi alqur'ani min indillahi ta'ala daga wajen Allah ne to amma me yasa ba sa son a saukarwa da annabi shi hasadan saboda su ne masa hasada wa tama'an fi nuzulihi alaihim sun fi son a ce qur'ani ya sauka ne ga wani dan uwansu ba yahude su yahudawa ba wai sun ce annabi a qur'ani ba gaskiya bane sun yadda gaskiya ne amma laifin me yasa Allah ya saukar da shi ga wani mahalukin da ba ba yahude ba in Allah yana so su yi imani to sai dai ya saukar da qur'ani ga ba yahude to kaga sun kallafawa Allah wani sharadin da ya fi karfin sa ubangiji ya fi karfin ka sa masa sharadi sai dai shi ya sa maka sharadi baka cewa Allah dole sai ka yi kaza a waje kaza a'a Allah shi yake yin abin da ya so a inda ya so ga wanda ya so domin shi ya fi sanin wanda ya dace Allahu a'lamu haifu yaj'alu risalatahu Allah ya fi kowa sanin inda ya dace da manzancinsa ba sai an gaya masa ba to me munafukai suke gayawa yahudawa sun ce da su ukum fi ba'dil amri za mu muku da'a cikin sashin al'amari ma'ana duk wani abu da zai same ku to sai dai ya same mu duk wani abu da Muhammadu zai muku sai dai yayi tare da mu in zai yake ku za mu taya ku in kuma yace zai kore ku daga Madina wallahi ba za mu bari ba sai dai mu fita tare da ku shine abin da ayoyin suratul hashri suka bayyana an gane ko da Allah yace يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم kotiltum أبدا وإن قتلتم لننصرنكم to wannan shine a dunkule anan sanuti ukum fi ba'dil amri mala yace ai al muawanatu ala adawati muhammadin suna nufin za su taimaka musu wajen su gaba da annabi muhammad wa tasbitin nasi kuma za su taimaka musu wajen su rinka rage masa yawan mabiya anil jihadi musamman in za a je jihadi ma'ahu a tare da shi sai sun kawo wani abin da za su rage mabiyansa su sa wa mutane tsoro shine Allah ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina Allah ya ce haƙiƙa Allah yana sane da almu'awwiqina minkum waɗanda suke hana mutane fita jihadi daga cikin ku munafikai wal qa'ilina li ikhwanihim waɗanda suke cewa da ƴan uwansu halumma ilaina ku taho wajen mu kar ku je wajen Muhammadu a wata ayar humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu kuma suna ziga mawadata su ce kada ku ba wa dukkan talakawan da suke tare da Muhammadu taimako ko sadaka ko kyauta inda gaske ne sai in sun watse sun bashi ku yi musu haka duk wanda wai zo neman taimako ko wani agaji a wajen ku ku ce sharaɗi za mu taimaka ma amma ka daina bin Muhammadu ka watse ka bashi waje kaga dai duk wannan ajanda ce ta me sai sun rage adadin musulmi rage adadin mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai yana daga cikin ma'anar sanuti'ukum fi ba'dil amri malai ce wa hakahu Allah ta'ala anhum hakika Allah subhanahu wata'ala ya fasa wannan asiri nasu kuma ya tona abin da suke nufi da sanuti'ukum fi ba'dil amri cikin ayoyin da muka karanta na suratul hashiri alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitab لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم ما ليتي وكانوا كما سنكسن يقولون ذلك سنة فأولا مغانا ني إجونانسو سرا أبوي باوان دي سني أما فأظهره الله سي الله مدعوك كنسركي يتون أسيري يفلسا أنغاني كو saboda me wallahu ya alamu israrahum ko asrarahum ya shi da mun Allah yana sanar da asirce asircen su da kuskus da suke yi a tsakanin su da juna malai ce bi kasril an karanta da yi wa alhamza kasra israr an gane ko wa fi qira'a wata qira'a bi fatiha asrar ko ka karanta wallahu ya alamu israrahum ko wallahu ya alamu asrarahum dukkanin dai kalmar masdari ce daga sarra yasirru sirran ko asarra yusirru israran ko asraran daka ko israr ko asrar din masdari ne na asarra yusirru to daka Allah subhanahu wataala ba wani abu da zaka yi a boye wanda bai sani ba kuma in ya so ya tona zai tona shine Allah madaukakin sarki a ayoyin gaba zai faɗa am hasibal ladhina fi qulubihim maradun an lan yukhrija Allahu adghanahum zamanin damar munafikai wai Allah ba zai fallashi asiran zuciyarsu ba alƙawarin Allah ne duk wanda yake da mummunar ɗawiyya mummunan kuduri a zuci sai Allah ya fallasa shi sai an gane shi watan wata rana shi yasa Zuhair ibn Abi Sulma ce wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala an-nasi tu'lami duk wata mummunan dabi'a da dan adam yake da ita in dai ba za ka tsarkake zuciyarka ka nufi Allah da ma'aiki da al'umma da kyakkyawar zuciya ba to watan wata rana sai Allah ya tona asirinka sai an gane ka wannan al'ada ce ta Allah alƙawari ne na Allah Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullah